alƙur'ani da kuma sauran karatukan sai addini ya fi kamar ana cewa a bayan ruwa sannan sai ga ana hadda alƙur'ani da kuma neman kuɗi shi ma ya fi kamar ana cewa bayan ruwa da shi yana neman mara ba shawarwari da zai inganta tunawarsa sai baya ta biyu shi ne ne ingancin daga hannu da ake yi idan an gama alwala yana so ya ji ƙara bayani da kuma kuke yayin da mutum yake addu'a daga hannu assalamu alaikum a ah. ah, mai magana ta farko da yake magana kan tilawar ko karatun ƙur'ani ko tilawa ta alƙur'ani shi ƙur'ani abu ne da yake son ka ba da lokaci mai yawa zai iya yi wa mutum ya tsara ya koyi ilimi kuma ya haddata alkur'ani amma dai abinda ake so ɗan adam ya sani shine shi ƙur'ani ba ya haddace shi ne matsala Ko kowane shafi kowane rubu'i ko sumuni za ka iya haddace ba zamansa shi ne shi kuma zamansa abin da yake yi mai shafi ya ce wata daduhu ya zadu fihi ta jammula mana yawan maimaita shi shi yake ƙara tulawa kyau a lokacin da kake ƙoƙarin haddacewa duk lokacin da kai izu ɗaya in ka ƙara wani izu to ka ƙara kanka aiki domin za ka ringa yin sani kullum kullum kullum kullum har ya zauna kan izu ɗaya gare ka izu ɗaya kawai za ka ringa yi kullum in biyu ne watanan zai zama uku watanan zai zama goma watanan zai zama shi sa za ga wanda suka haddace alkur'ani wani za ga ma a kullum yana fara karatunsa ne bayan magriba kuma wani sai ya kai karfe biyu karfe uku wani sai kai asuba yana tilawa wani yana tafiya yana yi wani in ya je neman wani bai same shi ba sai ya zauna a nan ya dan izu biyar ɗinsa mana kullum a cikin yi kake ya danganta da lokacin da ka ba alƙur'ani in ka ba shi lokacin da ya dace kuma ya danganta kuma da kai kanka misali yanzu wani kamar yanzu in za ka yi hadda ɗin wani da aya aya yake ya haddace wannan ayar in san ta zauna sai ta biyu sai ta uku sai ta har karshe sannan sai ci gaba da maimaitawa wanda kuma kawai zai ringa tawa ne daga farko ya zo ƙarshe koma daga farko zuwa ƙarshe har ya ji kuma ya haddace to kaga wajen maimaitawa din ma tilawar ya danganta wani in ya kwana ɗaya biyu uku bai ba tana sabuwa ta lalace wani ko ba haka bane wani in ya wata ɗaya sai ta rubuce wani kuma a'a in dai ya haɗa tilawar ta yiwu zai iya ɗaukar lokaci bai yi ba kuma tana nan amma dai abin da na sani shine lokacin take sabuwa sai ka yi ta yadda ya kamata sai ka nace ka yi yadda ya kamata da haka zai iya yiwuwa ka nemi ilimi a dai lokacin kuma kana neman alƙur'ani ko kuma kana neman alƙur'ani kuma kana sana'a amma ya danganta da lokacin da ka bashi da kuma irin ah, ƙwaƙwalwarka wani misali yana haddan qur'ani zai je kasuwa in ya dade mu kuma zai tabbal ka kafin ya dawo gurin ballin ya gaji ya kan yi zo bacci Ka kaga wannan ba zai samu qur'ani saboda qur'ani yana buƙatar lokaci muna gane amma abin da yafi da ɗan adam zai wari wasu lokaci wasu shekaru ko wani lokaci ya yi ƙur'anin da gaske da ƙarshe sai sauran abubuwa su biyo baya wannan zai fi sauƙi wallahu ta'ala nan bismillah a'a kawai abin da aka ce kai shine ka karanta ba wani hannu da aka daga haka kawai abin da ake so kai shine ka karanta wannan addu'a ita ma kuma addu'ar kar ka sa waje alni min ibadika ne don wannan bai inganta ba Allah ya samu dashi shine ba ni kuke ba kuke na da Qur'ani ana ni da limon kudi Allah madauki sarki ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh